shigowar shugaban majalisar dokokin ƙasa usaini tinne kenan a zauren majalisar domin buɗe zaman taron da aka soma a yau wanne zai nazarci wasu ƙudurorin dokar da ɓangaren zartarwa ya gabatar daga cikinsu akwai dokar aikin alƙalan shari'a da wacce ke fasalta tsarin mashara'antu da dokar aikin ma'aikatar shige da ficin kaya wato duwan waɗanda gwamnatin ƙasar ke fatan samun haɗin kan wakilan al'umma. Honorable Shitu Maman ɗan majalisa ne a ɓangaren rinjaye. Duka wasu ƙa'idodi da gwamnati za ta ɗauka in asambile bata nan. Dole sai an kawo su asambile an yi binciken su, an yi nazarin su da ƙwararru masu ba dubutoci shawara a gani abubuwan nan da ake ya yi daidai da bisa luwa ko bai yi ba. Kenan da abin nan da gwamnati ta yi wayan watannin da bamu nan in dai bisa harkar ka'ida ce bisa luwa ne dole sai an gamu sai an maido shi nan an tantamna an bincika an gani kakane kamata a yi. Yan adawa a majalisar a ta bakin kakakinsu Honorable Sumana Sanda jawabin shugaban majalisar bai zo da wasu abubuwan kai kasuwa ba. Bisa la'akari da cewa ya fi mai da hankali akan maganar kwalliyar da ya yi wa gine-ginen majalisar ko da yake bai fayyace adadin kudaden da aka kashe waɗannan ayyuka ba. Wai ya nuna an yi ma emisikilkin eh, gyaran huska 'yan kasa ba wannan ne wai suna dubi ba tun da yau mutane da talauci ne suna nan suna kuka wani abin da 'yan adawar suka ce sun gano a wannan jawabi Usaini Tinni bai kula da koke-koken da talakawan Nishar ke yi a game da kuncin rayuwar da suke zargin an jefa su ba sakamakon dokar harajin 2018. Yau abinda kasahin kuɗi ya sa talakawa suna ji a Nijar bisa kan shi ne suna so su yi wani tsari ne mu 'yan majalisa ya kamata mu dauka domin mu shahe musu hawaye amma mun ga ba bisa kan wannan na kin asambile ya yi magana ba kenan mu za mu ci gaba mu tilasta musu su zo bisa kan gaskiya tunda mu duka mun sani da ruwa da finance 2018 da sun yi domin su taushe talakawa babu wanda zai yarda da shi to amma masu rinjaye na ganin batun tsarin kasafin kuɗi wata magana ce da ta shafi gwamnati ba wai majalisar dokoki ba. Mu mun yi nazari mun yi bincike abin da gwamnati ta kawo an duba an riga an sa hannu. Amma ta rage gwamnati in ta ga al'amarin bayayi, yi tana iya kuma ce a yi wanda ake cewa dozin lakto wanda ta rage gwamnati amma wannan magana yanzu ina gani ya kamata kuma wannan tambaya kuma ta saboda ina gani an riga an abin da yawa da aiki wata biyu kenan in babu zancen a koma ana tsugunni tsugunni wannan watanni uku za a shafe 'yan majalisar suna tantaunawa akan kudurorin da gwamnatin Nijar ta zo da su a wannan haɗuwa da ake kira session de loi sule mummuni barma